وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna bakwai ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas, wanda ya zo bi ga watan shida dubu biyu da sha bakwai. Muna na a cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta talatin da shida, na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهدئوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتذات شقاء الدين المسلمين kina so za ki musulunta wani ne ya takura miki sai kin musulunta ko gamsuwarki ce da yardarki da amincewarki daga ina kike daga adamawa wane yanki a adamawa wane addini kike yi to zan gaya miki abinda ake amincewa da shi mutum ya musulunta ashhadu ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa rasuluhu abinda kika ce cikin harshen larabci kin ce daga yau na yadda da amincewa ta ba wanda ya kamata ya cancanta a bauta masa shi kadai sai Allah kin yadda da haka kika ce kin amince annabi Muhammadu manzon Allah ne kin yadda da haka kika ce kin amince annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kin yadda da haka wani suna kike amfani da shi Florence to a ci gaba da ki Florence ko kina so a canza miki wani suna daban wani suna kike sha'awa ta ce a cikin suna yadda take ji na musulmi tana sha'awan a sa mata suna hafsa to kin zaɓo babban suna domin wannan babanta babban mutum ne mijinta ma babban mutum ne Ɗan uwanta ma babban mutum ce ita kuma babban mace ce mijinta shine annabi muhammadu babanta shine umar bin khattab ɗan uwanta shine abdullahi bin umar ita kuma ita ce hafsa tana da ilimi tana da karatu ma yazo mushafin alqur'ani ita aka bawa ajiya da ki dage da neman ilimi da karatu wanda zai sa ki samu albarka irin na hafsa ‘yan uwanmu da suke ɓangaren kwamiti na da'awa and relief organization aiki ya same ku na ku koyawa hafsa addinin musulunci kuma ku tambaye ta ragowar matsalolinta wanda za a iya ba ta gudunmawa a kai a bata Allah ya tabbatar da mu da ke a cikin musulunci na'am waɗannan ayoyi da alaramma ya karanto ci gaba ne da bayani akan kissar annabi Adam da Iblis wanda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ya ba annabi Adam dama da shi da matarsa Hawwa'u su zauna a cikin gidan aljanna su ci daga komai da komai na gidan aljannan nan amma ga doka kada su kusanci wannan bishiya da Allah ya haramta musu cinta saboda haka Allah subhanahu wata'ala dama ya gaya mana yace inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala kuma min aljannati fatashqa wannan makiyinka ne da kai da matarka kada ku yi sakaci ya fidda ku daga aljanna sai ka sha wahala kuma iblis yayi iyayinsa ta hanyoyi daban-daban wajen ya ga cewa ya fito da annaba Adam daga wannan daraja na gidan aljanna ko na zaman aljanna da Allah subhanahu wata'ala ya bashi haka Allah ta'ala ya gaya mana fa azallahum anha sai shedan ya zamar da su asalin zamewa kafarka tana kan abu sai kawai ka ji ka zame ka faɗi kamar kana kan guri mai santsi sai kawai santsi ya ɗauke ka ya kayar da kai to shine asalin zalla wato zamewa kenan zamewa iri biyu ce akwai zamewa ta fili akwai kuma zamewa ta ɓoye zamewa ta fili shine a ga ƙafarka ta zame sannan zamewa ta ɓoye zuciyarka ta zame daga inda aka saka kowanne daga cikin biyun ana fassara shi da fa'azallahuma shaitanu ai ma ya nemi zamar da su akwai ma wanda ya karanta hamza ya karanta fa'azalahuma ya gusar da su gusarwa ta a nisanta ka daga abu aina hahuma ya nisanta su to wannan fa'azallahuma shaitanu anha shaidan ya gusar da su ko ya zamar da su daga barin wannan bishiya ko kuma daga barin wannan doka da aka ɗora musu ko kuma daga barin wannan aljanna sakamakon aikata laifi da suka yi wasu kuma sun fassara fa'azallahuma ai auqa'ahuma fi zalal ya jefa su cikin laifi shine al idan ka afkar da mutum cikin laifi sai a ce fa'azallahu ne ma'ana auqa'ahu fil khati'ati ya jefa shi cikin laifi sannan kuma kamar yadda kalman zalla din take zuwa da zalal ɗin duk yana ɗaukan ma'anan zamewa ɗin ta fili wanda zai iya ɗaukan wannan domin idan ha din an ha yana komawa kan aljannan to za a iya fassara fa azallahuma ya gusar da su daga aljanna ko kuma ya gusar da su daga barin bin wannan doka ya zaman musu da ƙafafuwa ko da tunani ga barin bin wannan doka suka karya ta domin haɗin an mata fassaran za ta iya komawa zuwa ga ɗaya uku ko dai an na hata udu ilal janna, wato fa'azallahu ash an anha shaidan ya zamar da su daga aljanna ma'ana ya raba su da aljanna dama ce fala janna kuma min aljannati kada ya fidda ku daga aljanna ko kuma tarji'u ila ƙwa'ati tana komawa zuwa ga wannan biyayya ma'ana shaidan ya zamar musu da ƙafa ko tunani ga barin tsayawa a kan wannan doka da Allah ya kafa musu na wala ta qaraba hazihi shajara ko na uku tarji'u ila shajarati tana komawa kan ita bishiyar sai zama a zallahuma bi zallatin sadar an shajara wato ya zamar da su da zamarwa wacce ta bujiro daga wannan bishiya to yaya annabi a wato yaya iblis tunda su suna cikin aljanna shi yana waje wace hanya ya bi har ya isan musu da saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin surori daban-daban a can ya mana bayani shi shedan ɗin wato yana cewa ma Rabbu rabbukuma an hazihi shajara illa an malakai malakaini au takuna min al-khalidina wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina ce ma rabbu kuma. ba komai yasa Allah ya hana ku ba wato yana fassara kamar ma mugunta Allah ya musu da ya hana su cin bishiyar shine yace ma hakuma rabbukuma an hazihi shajara ba komai yasa Allah ya hana ku cin wannan bishiya ba illa an ta kuna malakaini sai dan ku zama mala'iku ko malikaini a wata kira'an wato masu sarauta au kuna min al-khalidina ko ku zama cikin masu dawwama dindindin to sai ce wa qasamahuma ya rantse musu da Allah inni lakuma laminan nasihin da ka ma bi فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين madama Allah ya ga mace ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma yuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum haka shedan yayi wannan shine aka faɗi hanyoyi guda uku waɗanda ɗaya daga cikin waɗannan ɗin duk sun zo ne daga banu Isra'ila da haka Allah ya ce fa waswasa wato waswasi yayi musu imma daga wajen aljanna wa imma kuma daga cikin wato yayi musu waswasi dama Allah ya ga mana allazi wasu fi sudurin nas kuma inna shaytana yajri min ibn adama majarad dam to amma waɗannan maganganu guda guda uku arwaito su ne daga Isra'iliyat mafi yawansu na farko an ce anna hutala hatta da khala ilaihim jannata, wai dabara yayi da wayo har ya shiga cikin aljannar na biyu annahu waqafa ala babil janna wa nadahuma aka ce a kofar aljannan ya tsaya ya kirawo su ko annahu waswasa ilaihima wa auqa'a fi nufusihima min ghairi mukhatabatin wala mushahadati ko kuma ya sa musu ne ta hanyar waswasi ya afkar da tunanin a cikin zukatansu ba tare da yayi magana da su ko kuma an ga juna ba amma Allah subhanahu wataala ce mana wa qasama kuma kuma ya ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla hal adulluka shin bana nuna maka ba bana shiryar da kai ba bana kwadaitar da kai ba ala shajaratul khuldi ya sa mata suna bishiyar dawwama dama ce ma na hakuma rabbukuma an hazihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidina ba komai ya hana a sa ku ci wannan bishiya ba ko aka hana ku ci ba face dan kakku dawwama ko kuma ku zama cewa kun zama sarakuna sai kuma yace hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla bana nuna maka bishiyar Eh, dawwama ba da kuma mulkin da baya karewa to da wannan ne wato ya aukar da annabi adam cikin sha'awar cin wannan bishiya musamman wa qasama kuma da ya rantse musu da Allah kamar yadda yazo a suratul a'raf aya ta 21 shine Allah subhanahu wataala yace fa akhrajahuma ya fitar da su bayan azallahuma mun ce azalla an mafassara guda hudu ko dai a zalla bi ma'ana ya zamar da su yadda kafan mutum take zamewa kamar da imrul qais yace yuzillul gulam al khiffa an sahawatihi wa yulwi bi athwabil anifil muthaqqali wato wani doki yake siffanta mai tsananin gudu yace idan matashi ya hau gadon bayansa yana sukuwa saboda tsallan dokin da gudunsa sai ya dinga zamar da yaro ɗin daga kan gadon bayansa shi wannan dokin kuban kuma ƙato mai ƙaƙƙarfa ya hau kansa shi ma zai iya wurgar da shi daga kansa shi wannan dokin da ake zigawa Ya yace kumaitun ya zillul libdu an hali matnihi kama zallatu safawa safawa'u zili Ya ce wannan doki irin jan dokin nan ne mai ƙarfin gaske wanda shimfiɗar da aka yi a gadon bayansa ma yana tafiya tana zamewa kamar yadda in ka sauka a guri mai santsi Za ka ji ka tana zazzamewa to ka ga anan gurare guda biyu da Imrul ƙasi ya amfani da kalmar zalla tana nufin zamarwa ta zahiri to sannan an fassara shi da zamarwa ta wato a raba kada tunanin abu kamar yadda ya kwaɗaitar da su ya ja hankalinsu cewa ba komai ya sa aka hana su su ci wannan bishiya ba sai dan kasu dawwama da aka ya shiga cikin tunaninsu ya canza musu tunani suka yadda suka ci ko kuma a ƙira'an da aka fassara shi da zala a azalahuma min al'izala, izala wato ya gusar da su ya nisanta su daga bin wannan doka daga tunanin binta ko fa a zalla auka a huma fi zallaci ita ce alfatia, wato ya shigar da su ko ya afkar da su cikin laifi ta hanyar saɓawa Allah suka ci wannan bishiya fa a adamu rabbahu fagawa ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى bayan wannan bishiya da annabi adam ya ce da Allah ya kira shi alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin dama kuma can ya gaya masa ko yace inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa sai da alam aqulla ah, alam anhakuma an tilkuma shajara wa a aqullakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin sai suka ce rabbana zalamna anfusana Allah mun yadda mun cuci kawunan wa in lam taghfir lana wa tarhamna idan baka ji kanmu kaya ka mana ba lanakunanna min al-khasirina za mu zama cikin tabaku shine Allah ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin ko fatalaqqa adamu adama min rabbihi kalimatun fataba alai innahu huwa tawwabur rahim kun ga Allah ya karbi tubansa shine Allah ya ce fa akhrajahuma dama ce fa la yakhrujannakuma nan kuma sai Allah ya ce fa akhrajahuma mimma kana fihi daka ya fidda su daga abin da suke ciki na jin daɗi Allah ce kana sun kasance fihi a cikin jin daɗi da annashuwa da nishaɗi da alheri kuma yace inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha wasawasa ilayhi shaytan saboda haka Allah subhanahu wata'ala ga mana duk wannan ana nuna mana yadda shaydan ya kullawa annabi Adam makarkashiya domin kada mu kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninmu da shaydan kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar ya ayyuhan nasu inna wa'adan lahi haq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir saboda haka Allah ya ce ya ku mutane ku san alƙawarin Allah na zai tashi alkiyama zai kashe ku zai tashe ku zai tattara ku zai muku hisabi zai ɗora ku akan sikeli da siradi zai cancanci wasu ya kai su wuta wasu kuma ya cancanta da su tafi aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir da haka wannan Allah ji ya ba mu wannan labari saboda haka Allah ta'ala ce fa akhrajahuma mimma kana fihi ya fidda su daga abin da suka kasance a ciki na daɗi da ni'ima wa qulna sai muka ce mun ce in Allah ya ce muka ce yana nufin shi kadai ya ce wannan nunin ta'azama ce da ta'azim da kibriya nuni ce ta nuna isa da girma da kasaita da fankama dama ba mai yin wannan sai Allah Allah ce sai muka ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu ku sauka ku fita daga cikin wannan aljanna ku sauka in aka ce ka sauka ya nuna a sama kake ko a tudu kake kenan Allah ce ku sauka ba'dukum li ba'din adu shashin ku da shashi makiya ne to asali wanda suka yi laifin nan ai mutum biyu ne shine annabi adam da matarsa hawa kuma su ne Allah ya ce fala kuma min jannati kuma ya ce fa min ma kana fihi amma da yazo nan sai kuma ya jam'i yace ihbitu to sun ce eh wato tasniya ce ba a so a ta maimaitawa don haka aka sa jam'i an sa jam'i ne domin da shi da zuriyarsa ake nufi baki daya kamar yadda imra'ul ya yace kifa nabki min zikra habibin wa manzilin bi siqtil liwa bayna ad fa hawmali kaga ya fara magana da tasmiya amma da gaba sai ce wuqufan biha sahabi alayya matiyahum yaquluna yaquluna la tahlik asan la tahlik asan wa tajammali kaga yace la tahlik asan wa tajammali وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تحلق أسن وتجملي kun ga ya fara da tasniya sai kuma ya ci gaba da kawo jam'i suraka wannan ya nuna za a iya magana da wato ɗaya sannan kuma ko da biyu ko kuma a mai da shi jam'i wasu ka ce wannan ya nuna kenan larabawa suna amfani da irin wannan si tasniya kuma tasniyan su mai da shi jam'i wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da hubudi shine al-inhijaru min uluwin a ce ka gangaro daga tudu al-makani allazi hubatu fihi inda ake sakkowa to su waye za su sakko sai aka yi fassara guda shida na farko an dangana ta ga Abdullahi bin Abbas cewa annahun sarafa ila Adama wa Hawwa wal hayyati wannan umarni yana komawa ne zuwa ga annabi Adam da matarsa Hawwa'u da kuma wai macijiya ita ma wai da a aljanna take kikkiawa ce da bakinta ba dafi ba ta cizo ba ta sara wai ita ma da ta ci wannan bishiya ne shine ita ma ta zamo mai cizo mai sara ake rigima da ita sannan na biyu annahu ila adama wa hawwa wa iblisa wal hayya cewa wannan umarni na cewa ihbitu ku sauka ya haɗa annaba Adam da matarsa Hawwa'u da Iblis da kuma macijiya ana nufin su sauka daga sama kenan su dawo ƙasa ko su sauka daga aljanna su dawo duniya wannan shi ma malam Suddiyu ya hakaito shi daga Abdullahi dan Abbas fassara ta uku ila Adama wa Iblis da aka ce ihbitu ku sauka saukan yana nufin annaba Adam da zuriyarsa mutane da kuma iblis shi ma da zuriyarsa aljanu ana nufin su sakko duniya su biyun shi sa ba'dukum li ba'din adu yana nufin da mutane da aljanu ba za a zauna lafiya ba za a ci shashin rigingimu sannan wannan arwaito shi daga malam mujahid wanda yana cikin mujahid bin jabar yana cikin manyan malamai ana kiransa abu hajjaj al-makhzumi ah, mutumin maka ne suka ne kuma sananne a ilimin tafsiri ya rasu a shekara ta ɗari da hudu kuma da yawa an yi karatu a gurinsa to shi ma ya fassara wannan kul habitsu cewa abin ya shafi adam da zuriyarsa da kuma iblis da zuriyarsa fassara ta hudu ila adama wa hawa wa iblis jimalan ya ce da aka ce ku sakko waɗanda ake nufin su sakko ɗin annaba adam da hawa'u da iblis kaga dai kusan irin wancan ne shi wancan kawai ya ƙara da mucijiya ne sannan na biyar ila adama wa hawa wa zurriyatihima wani kuma yace wannan umarni ya hada annabi adam da hawa'u da zuriyarsu shi ma irin kaulin wancan ne amma an ƙara zuriyarsu a ciki inji malam farra'u kauli na shida ila adamu wa hawa fahas kawai annabi adam da hawa ne aka ce musu su sauka su biyu amma sai aka sa jam'i kamar yadda Allah ya ce wa kunna li hukmihim shahidina kaga sai aka yi jam'i to shine Allah subhanahu wata'ala yace a sauka kuma yace ba'dukum li ba'din adu shashin ku da shashi za su zamo makiyan juna to wannan ana nufin da mutane da aljanu ko ko mutane a tsakaninsu da farko dai Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kuma shaidan dama ya alkawari ya ce fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in qala fa bima aghwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina ba za ka samu mafi yawa shi sa wani ya ce alam a ahad ilaikum ya bani adama allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim yace ku bauta mun shi da tafarki madaidaici fa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala allazina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikuna shi yasa man alkiyama ta tashi shedan zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم idan zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum ni ma na muku alƙawari kama Allah ce in yad'una min dunihi illa inafa wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahullah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wa la udillannahum wa la wa la fala yubtikunna azana al-an'am wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidha ash-shaytana waliyan min duni faqad khasira khusrana mubina ya'iduhum ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura to shi sa shaytan yace inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum amma fa akhlaftukum alƙawarin shaytan dama ba na gaskiya ba ne wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan innahu laysa laysa lahu sultanun ala alladhina amanu kuma shi ma yace illa ibadaka minhum al-mukhlasin waɗanda ba zan iya nasara a kansu ba bayinka masu ikhlasi za Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin fa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab li kulli babin minhu juz'un maqsud ce fal haqqu wal haqqa la amla anna jahannama minka wa mimman taba'aka minhum ajma'in saboda haka Allah ya yanke cewa iblis abokin gabanmu ne abokin rigimarmu ne kuma tunda aka kulla wannan rigima fa ba sulhu za a ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta billah ka nemi tsaron Allah daga shedan kakka bari shedan yayi nasara a kanka kuma shedan ya hada kayan rigima domin yana da 'ya'ya, yana da kabila yana da masoya yana da bataliya kai yana ma da ƙungiya duk ta shaɗan Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu kaga nan an tabbata yana da me yana da kabila na biyu Allah ce a afatattakhizunahu huwa zurriyatahu awliya min duni kaga nan an tabbata yana da me yana da zuriya sannan yace faqatilu awliya ash-shaytan inna kai ash-shaytani kana da'ifa ana an tabbata yana da yana da waliyai yace ulaika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun yana da mai anan yana da hizb yana da batariya sannan kuma Allah ta'ala ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura saboda ba abinda bai tanada na rigima da mu ba abinda kawai zamu shine kamar yadda malam ibnu kasir ya faɗa yace maƙiyanka biyu ne sai Allah ya faɗi yadda zaka daidaita da su su biyun Maƙiyinka mutum to ta hanyar kyautatawa zaka sausauta gabarsa makiyinka shedan kuma ta hanyar neman tsari yace fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu idfa billati hi ahsan fa idza ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim ka tunkude da mafi kyau mutun ya maka mummuna ka masa da alheri sai ka ga maƙiyinka ma ya dawo masoyinka da wannan alheri yake canza mutum ya dawo kiyayya ta rabu shi kuma shaɗe ce wai ma yanzu ganna ka mina shaitani fasta billah shi kuma sai ka haɗa da neman tsari ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi kuma da yace la attakhizanna min ibadika nasiban nasiban mafruda sai ya dauki 999 a cikin yayan annabi adam wa qalilun min ibadiyash shakur da haka wannan adawa da aka kulla tsakaninmu da shaidan da zuriyarsa to adawa ce ta dindindin shi yasa a cikin kai da kai dan shedan mun kawo yadda yake bin mu dare da rana ya bi mu a cikin wastafa zizman istafa'ata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi kaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura shi ma yake cewa ara'aitaka hadha allazi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila qala zahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an Allah ya ce to je ka wanda ya bi ka koya daka taka daga cikin ƴaƴan annabi Adam da kai da su mako-mako jahannama ce sakamako abin cikawa daga kenan dole mu kulla gaba mu tattoshe wa shedan kofofi dukkan kofar da zai shigo mu toshe ta malam Ibn qayyim ya ce manya manyan guda bakwai ne mun faɗi masu yawan manya manyan guda bakwai ne farko dai ma ya hana ka zama musulmi iz qala lil insani kufur ya ce maka ka zama kafiri ko kai shirka saboda ya san inna allaha la yaghfiru an yushraka bi. na biyu ya jefa ka cikin bid'a in ka kubuta daga shirka kana nan a musulmi to sai ba zai baka kuma akan sunna ba sai ya jefa ka cikin bid'a saboda annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu in ka kubuta sai jefa ka cin kaba'ira shan giya zina cacalwa duk ya saka waɗannan manyan laifuffuka in Allah kubutar da kai sai ya dawo da kai ƙananan laifuffuka saga'ir idan ka kubuta daga saga'ir sai ya zo maka kuma da mubahat abubuwan da suke ah, mafudul ka bar fadil ka tafi mafudul ga abin da ya fi sai kai wanda bai kai shi ba ka dinga fifita na a kan farilla mutum ya ɗauki abubuwan da bai da mahimmanci ya mahimmanta shi mahimman kuma ya ƙasƙanta su wannan in ya haka ya san nan ma ya dai ya ci nasara a kanka. in Allah ya kubutar da kai daga nan da kuma ya jefa ka cikin wato mubahat zaman banza aikin banza tunani wasu wasu waye da sauransu kai hamma in ya ga duk ka kubuta sai ya haɗa ka kuma da mutane su taimaka wulakanci a zagin ka ci cin mutuncin ka ta ɓata ma suna a kaza Don zai ga ko hakan zai sa ka saki abin da kake na gaskiya Ba ba'dukum li ba'din adu Allah ce wa lakum fil ardi mustaqarrun kuna da matabbata a ban ƙasa wa lakum kum yana komawa kan mu da kuma aljanu guri ɗaya muke zaune shi yasa zaka ga a cikin azkar mafi yawa azkar din mu bayan na neman gafara da na neman tuba daga Allah mafi yawa azkar din mu na neman tsari ne akwai rubutu da nai na kawo gurare guda 60 wanda a cikin a cikin wato sunan na al-Imam nasai ya kawo gurare sama da 600 da manzon Allah ya nemi tsari mafi yawa abubuwan da annabi yake neman tsari gare su abubuwa ne da suke komawa zuwa ga tarkon shaidan اللهم انا اعوذ بك من الهم والحزن wa بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة wa وقهر rijal. kun gaji abubuwa ne waɗanda shedan zai iya amfani da su ya karya maka zuciya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana yawan neman tsari da shedan ko ban daki za a shiga sai a ce Allahumma ni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith wannan ya nuna shedanin ma da aljanun da iblisan akwai maza akwai mata tunda akce minal khubuthi wal khaba'ith kenan suna da maza suna da mata kuma haka nan wajen shiga gida da wajen fitowa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna duk waɗannan an faɗi shedan zai ce ba shi da gurin kwana a gidan da ake addu'a shiga da fita hakan za a ci abinci aka ce bismillah zai ce ba ni da rabo a ciki in za a sadu da iyali bismillah allahumma na shaitana wa jannibu min mara razaqatana nan ma zai ce ba ni da rabo a cikin dan nan da za a haifa kai ko haihuwar mutum akai sai an masa u'izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama. annabi yana karanta wa hasan da husaini wannan addu'a wanda ake tsare yara daga sharrin iblisai da shi haka maryam lokacin da aka haife ta mafiyarta ta ce inni u'izu bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim Allah ka tsare ta da zuriyarta daga shedan da haka wala kun fil ardi mustaqarrun kuna da matabbata a ban kasa in an sako din to ko akwai inda zai tabbata akwai inda zai zauna an fassara wannan da cewa wato matabbata shine ko dai gidajenmu wato inda zamu zauna kowa zuwa ƙarshen rayuwarsa da ƙasarsu da garinsu da unguwarsu da yankinsu ko kuma mustaqarrun shine kabari mutum in ya mutu za a tattara shi a saka shi a kabari wa mata'un kuma za ku ji daɗi a zaman duniya ilahin zuwa ƙarshen ajalinku wato duniyan ma Allah bai ba da ita a zauna dindindin ba tamfurare ce tunda tamfurare ce shi ma shaidan din zai mutu su ma shaidanun wal insu wal jinnu ya mutuna annabi yace da mutanen da aljanu duk za su mutu kullu man alaiha fa da aka Allah ta'ala ce fatalaqa adamu sai annabi adam ya cafki ko ya karbi min rabbi in ce talaka abu ne mai mahimmanci wanda ka zo da sauri kake so ka tafe shi kuma da yace wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim maimakon talqa aka ce talaqqa ya nuna abin yana da mahimmanci a gurinka kuma kana sha'awa kana kwaɗayin karɓa sai a gina shi ala wazani tafa'ala Fatalaka adamu sai annabi adam ya karbi min rabbihi daga wajen Allah subhanahu wata'ala mahaliccinsa kuga aka ce mahaliccinsa kenan tunda mahaliccinsa ne mai tausayinsa ne kenan kamar yadda wani ba shi da lafiya yana kwance sai mahaifiyarsa ta ga alamar mutuwa tare da shi sai ta fashe da kuka sai dan yace baba yanzu idan ke ce zaki min hisabi za ku ki ni a wuta ta ce ina kana ɗan nawa ina son ka ina tausayin ka? ya zan sa ka a wuta ya ce to wanda za ni gurinsa ya fi tausayi na fiye da ke shi ne Allah da aka ina kyautata masa zaton in habba ba ta tana tausayi na ba za ta wulla ni a wuta ba to tausayin da Allah yake ji na bayinsa ya fi tausayin yadda iyaye suke ji na 'ya'yansu zai ce fa inna rahmatallah tasbiqu ghadabahu domin rahama Allah tarin jayi fushinsa saboda haka Allah yace yana sa rai dama an ce in ka zo mutuwa ka sa rai sosai amma a rayuwarka ka mutu kana kullum a zama cikin tsoro ka fi rinjayar da tsoro in ka zo mutuwa kuma ka fi sa rai ka fi kyautata wa Allah zato kana tsoron laifinka kuma kana kwaɗayin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala da yace ku sauka ana nufin a sauka lokaci guda sannan kuma an sauka. to kuma ga adawa nan tsakanin shaidan da annabi adam da zuriyarsa ko kuma tsakanin maza da mata ko kuma tsakanin mutane da aljanu ko wanne ana samun gabar ko kuma da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum a cikin matanku da ‘ya'yanku ma akwai waɗanda ba sa son duk matar da ba za ta taimaka maka ba akan harkar lahirarka ba za ta taimaka maka akan harkar duniya ka ba ta dinga kawo maka bukatu da suka wuce abinda za ka iya ta sa ka je ka yiwa fashe, ko kai ɓace, ko ka ciwo bashi kaga ai wannan ba kauna ba ce wacce za ta rufa maka asiri don haka aka ce a cikin matanmu ma akwai waɗanda ko suna sane ko ba sa sane to suna yin abin da zai jawo mana halaka haka a cikin ‘ya'yanmu ma ko suna sane ko ba sa sane akwai waɗanda suke yin abin da zai jawo iyayensu halaka don haka da Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu sai malamai suka fassara uku suka ce anna zurriyata ba'dihim a ada'un li ba'd wato zuriyar shashi makiya ne ga shashi inji malam mujahid ko anna iblisa aduwwun li adama wa hawwa wa huma lahu aduwwun inji malam muqatil shi iblis makiyi ne ga annabi adam da matarsa hawwa'u su ma kuma makiya ne a gare shi kamar yadda Allah ya faɗa fattakhisu aduwa kuma ku mai da shi maki ko kuma anna iblisa aduwwul lil mu'minina wa hum a'da'uhu shi da kansa yace illa ibadaka minhum al mukhlas ku duba al mukhla da bambanci da al mukhli al mukhlis ismu fa'il ne na akhlasa yukhlisu ikhlas ismu fa'il sai a ce mukhlis ismu maf'ul sai a ce mukhlas mukhlis wanda ya tsarkake kansa da kansa mukhlas wanda Allah ya kare shi ashe dukkan abin da za ka yi ba za ka iya kubuta daga shaidan ba sai ka nemi taimakon Allah sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka hada da taimakon Allah amma in kai ne karan kanka wallahi ya gama da kai ya gama da kai sai ka hada da neman taimakon Allah da neman tsarin Allah Allah ka tsare mu da zuriyar mu daga shaitanir rajim shine Allah ta'ala ya ce wa lakum fil ardi mustaqarrun ay anna al murad bihi al qubur jimalan suddi daga ibnu abbas ko mawdi al istiqrar inda za ku tabbata in jimalan abul aliya da ibnu zaid da malan jajjad da malan ibnu qutayba wal mata al manfa'a wal hin zaman wato ila hinin ay ila fana'il ajal bil maut zuwa ƙarshen lokacin ku da mutuwa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin kun ga an ce kalimatin jam'u kalma kalma guda ɗaya ko kilma ko kalima ko kalima ko kilma wa kilmatun biha kalamun qad yu'a fataba alai sai Allah ka fitu tubansa to anan malamai sun ce abinda ake nufi da fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin wanda muka gani a karara a cikin alqur'ani shine suratul a'raf aya ta 23 da Allah ta'ala ya ce sun ce da Allah ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin qala rabbana zalamna anfusana bisa ka ce in kai laifi ka karanta wannan aya ka nemi gafara Allah rabbana zalamna anfusana Allah mun cuci kawunan mu wa in lam taghfir lana wa tarhamna idan ba yi mana gafara ka ji kanmu ba to banci tsakanin gafara da jin kai gafara shine a kankare maka saban da kai jin kai kuma shine a cika maka da rahama Allah ka wuce da ka ga kankaran na baya ga kuma ƙarin na gaba shi yasa Sheikhul Islam Ibn ya yace Allah mai rahama arhamur rahimin sai da ya sanya wa mutum matattakala guda goma zuwa lahira idan duk ka tsallake matattakala goma nan baka samu rahama Allah baka kai wa kanka na farko akwai matattakala guda uku ko matakai uku da kai za ka yi da kanka na ɗaya istighfari don ba abinda Allah yake so irin a mutu ba kai na ɗaya tuba Allah za ga ya buɗe mana ƙofar tuba alƙur'ani da yawa fa qultu astaghfiru rabbakum wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين an buɗe maka ƙofa ka je ka tuba wa shuruɗin taubatin nadamu alama fata wanniyatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha sharadin tuba uku ne kayi nadamar wanda ya wuce ka daina yi yanzu kuma ka kudiri niyyar ba za ka sake a gaba ba to wannan shine matakin farko mataki na biyu sai kuma istighfari shi kuma istighfari neman gafaran ne astaghfirullah wa atubu ilai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ku yi istighfari ku tuba zuwa ga Allah ni kaina ina yin istighfari sama da saba'in kullum ko sama da ɗari a wata ruwaya ina yin istighfari ɗari sahabbai suka ce a majalisa ɗaya annabi yana istighfari suna lissafawa sai su lissafa guda ɗari yana rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur sai su sai su kirga dari banda kuma sayyidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan ka dinga karanta ta kafa ɗaya da safa ɗaya da yamma manzon Allah ya ce in ka mutu a tsakanin ɗayar da ɗayar to ka mutu mumini in ka yi ta da daddare kafin gari ya waye sai Allah ya maka cikawa to ka mutu da imani in ka yi ta da safe kafin lokacin yamma yayi sai ka mutu to ka mutu da imani kuma kafa ɗaya kawai take wannan aikin sannan akwai inda yace wanda ya istighfari 100 da safe 100 da yamma ya yace astaghfirullah wa atubu ilaihi kafa 100 da safe 100 da yamma za a gafarta masa zunubinsa ko ya kai yawan kumfan teku akwai kuma wanda yace wanda yace astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal al-hayyul qayyum ko hayyul qayyuma wa atubu ilayhi ko hayyul qayyum wa atubu ilayhi ya karanta wannan Allah zai kankare masa zunubinsa kuma zai masa gafara sannan annabi yana cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfir rabbi inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim a ruwaito kala-kala na istighfari da annabi yake kuma duk mutumin da yawaita istighfari Allah zai masa arziki duk mai yawan istighfari baya mutuwa ci, ko baya rasa abin da zai kashe a rayuwarsa ba kafin ma a je lahira istighfari yana jawo arzikin duniya yasa ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara istighfari yana kawo gafara ma yana kawo arzikin duniya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya lazanci istighfari Allah zai sanya masa mafita daga dukkan musifa zai kuma yaye masa dukkan bala'i da bacin rai in kana yawan istighfari kuma yace madalla ga wanda lahira aka tashi ya ga littafinsa ya cika da istighfari duba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira shi yasa shedan yace na halakar da ku sai mutane suka ce mu ko mun halakar da kai ice suka ce da me ka halakar da mu ice sabo da nake sa ku kuke yi ce to ku kuma daga kuka halakar da ni suka ce da yawan istighfari da muke mara muka istighfari saban da sa muka din ayafe mana zai wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna to da ce a samu gafara wannan shine fataba alai sai Allah ya karbi tubansa da ya karanta wannan rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sai Allah ce innahu huwa tawwabur rahim to hanya ta uku shine aiki mai kyau innal hasanat yuzhibuna as wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ka yawaita wa kanka aiki mai kyau man ja'a bil hasanati falahu ashar amsalha akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rubuta munanan ayyuka ya rubuta kyawawa kuma ya bayyana baya san munanan yana son kyawawan wanda yayi harama yayi niyya a zuciyarsa zai aikata sabo sai ganin girman Allah ya sa ya bari sai a rubuta man lada daya saboda niyya da kai zaka yi abu mai kyau abin nan kai zaka yi mummuna kaga girman Allah ka fasa sai a rubuta maka lada daya idan kai niyya ka aikata mummuna kuma shedan ya rinja ka aikata mummunan sai a baka alhaki daya mummuna daya alhaki daya amma wanda ya harama zai aikata kyakkyawan abu bai samu iko ba sai a rubuta masa lada daya in kuma ya aikata kyakkyawan to sai a bi shi matakai uku farko a rubuta masa lada goma man ja bil hasanati falau ashar amsalha na biyu a ninka masa zuwa ɗari bakwai masalul ladina yunfiquna wa yunfiquna kama sali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai Allah ce kuma wallahu yudha'ifu liman yasha sha. daga goma zuwa 700 daga 700 kuma zuwa abinda ma ba shi da lissafi a kalkuleta, kowace iri ce shine ab'afan kasira waɗannan matakai uku ne sai mutane za su yi maka abu uku kuma na farko mutum ya aiki mai kyau ya ce ya baka ladar. kamar ‘ya'yanka su gina rijiya ko masallaci ko makaranta su ce babanmu ya ci moriyar wannan kaga za ka samu lada sannan na biyu addu'a ربنا والذين جاءوا من بعدهم lana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين bil imani. wannan ya nuna addu'a tana amfanar wani kuma ga annabi Ibrahim ya yi wa kansa da iyalansa da iyayensa da mu addu'a rabbana ghafirli wa liwalidayya wa yau mai yaqumul hisab ga annabi nuhu ce rabbi ghafirli wa walidayya wali liman dakhala baytiya mu'minan sai yace wa lilmu'minina wal mu'minati kuma Allah yace wastaghfir li dhanbika wa lilmu'minina wal mu'minati ربنا وسئت كل شيء رحمة وإلما فقتل للذين تابوا واتبعوا سبيلا وإهم عذاب الجحيم ذاك وانا شيما أيك لا داني أي مكا الدعاء كو أباكا كيكاوان أيكي ko a baka kyakkyawan aiki ko a maka addu'a ko ceto Allah ya sa ka cikin ceton wani ka rabauta ka shiga ceton wani rana alkiyama ka sha da izinin Allah ka ga hanya uku kenan kai kai wa kanka uku wani ya maka uku tuba istighfari aiki mai kyau mutane kuma su yi maka addu'a su baka ladan aiki su kuma karabota da shiga ceto wanda Allah zai maka kuma masifu duk waɗannan masifu ai kanka da zunubi ake da su wa bashir sabirin allazina idza asabarhum musiba qalu inna lillahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ko kaya ka taka sai Allah ya kankare ma zunubi sakamakon haka da asara da muke gobara rashin kuɗi rashin arziki rashin abinci tuntuɓe jin ciwo rasa masoya duk waɗannan masifin fa ba a banza suke tafiya ba idza ahabba Allahu abdan ibtalahu idza ahabba Allahu qauman ibtalahu faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as in Allah yana son mu sai ta kawo mana abuwa marasa daɗi duk don ya kankare mana zunubi mu tashi ranar alƙiyama ba sannan an shiga kabari ma akwai jarabawa a cikin kabarin mu wacce Allah zai wa mutane jarabawa nan wani ya baya tsarki yana barin fitsari yana fallatsar ma wani mai gulma ne sai a casa shi a kabari wannan casawa da za a masa a kabari ita ce maganin ba zai shiga wuta ba sana ko ta kantsara bainal jannati wan nari wanda anan ma za a tsaya wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin sannan akwai kuma rahmatu arhamur rahimina wanda ita muke sa rai Allah ya mana rahama ba dan mu ba dan aikin mu ba sai mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya yafe mana za a je garin malam sidi kudin mota 300 zuwa da dawowa za a haɗu a nan lokacin tashi karfe 9 na safe wurin tashi a nan masallacin to mai ɗari uku sai ya zo wanda ba shi da ɗari uku ma ya zo kai kuma kana da dubu uku to ka taho da dubu uku sai ka biya wa mutum goma kaga wani kuma ba zai iya zuwa ba saboda aiki ya masa yawa sai ce to ga kuɗin mota ɗaya ɗebi wasu su je dama ai musulunci ba zai yiwu kai ne mai karatu kai ne mai kuɗi kai ne ɗan agaji kai ne mai ɗaukan kyamara kai ne ɗan social media kai kowa da aikinsa ko taruwa ake yi a yi abin gaba ɗaya sai kuma Allah ya raba wa kowa ladan ba tare da an toye kuma kowa nasa ba wani yana can baya shi ma ya samu lada to ta kila shi yake bada security akan kayayyakin mu da muka aje a gurin da sauransu wani ya dauka iya da dan kyamara ne ne firdausi ne ko me malami sha'u ne ko eh, zunurai ne su kuma su yada yan social media su ma gasu nan su yada kaga kowa zai tarayya to wani sai ya ce a can baya kamar shekaru goma sha biyar da suka wuce mun samu irin wannan wani ba zai samu damar zuwa ba sai ya ce a ɗau mota goma ya biya sai a kawo motocin ko a jera su a nan a cika su kyauta a tafi a je a yi wa'azi to yanzu ma irin waɗannan ana buƙatar su wani ya turo kuɗi ya ce a biya wa mutum goma mota su je kuɗin mota zuwa garin bambam kuma ya kai dubu ɗaya zuwa da dawa bambam dubu ɗaya shi kuma zuwa da dawa to kaga abin da ya abin nan a bada kuɗi a kuma bada shirar lahaji ne ko shi kuma za a tashi karfe takwas saboda gurin yana da ɗan nisa shi ma dai a nan masallacin za a tashi to a daure dai wasu ɗaya ake wannan abin a shekara Eh, a dinga zuwa din ko wanda ce malam na sayi nono sai na juya shi da aswaki na sai na manta na lashi ko kala shi daɗi kenan ko ai inda kace da na manta dama man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa faqahu da haka yanzu wannan lashewar wadda kai ta karya azumin ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema maka afwa ya ce wanda ya ci ko ya sha ya manta yana azumi ya cika azumin sa Allah ne ya ciyar da shi ya sha da shi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana malam matata ta yi ƙara na a kotu sai na ki zuwa sai alƙalin ya kashe min auren to malam addinin musulunci hakan ya inganta kwarai kuwa ai kace ka ki zuwa kaga baka da daraja kenan in kana da daraja kana da gaskiya sai ka je ka ji mai tace ai alƙalin ba mahaukaci bane tunda ka ji ya ce ka zo yana nufin ta faɗi wasu maganganu a kanka kuma yana so ya ji kai ma daga bakinka haka ne ko ba haka bane da haka laifi biyu kai na farko da ka ƙi zuwa kiran alƙali in alƙali ya kira ka kaje ai ba da je ɗaure ka zai ba tambayar ka zai me ya faru tsakaninka da matan nan ta ce kaza kaza sannan na biyu ya nuna cewa kana da laifi tun da kake zuwa to kuma tun da ta je misali ta ce ba abinci ko ba sutura ko ba magani ko ba kaza kuma an ba alkali dama a gurare tara ya kashe maka aure inda ka gudu aka neme ka aka rasa sama da ƙasa aka yi cigiya ba a ganka ba zai iya kashe ma aure inda aka yi maka ɗaurin rai da rai nan ma inda kai zihari ka ƙi kai ka fara aka samu lokaci shi ma ana iya kashe ma aure inda kai ila'i nan ma kaki ka dawo wato ka shirya ka ce ka ƙaurace mata ka hau wata ya wuce aka neme ka aka rasa shi ma yana iya kashe ma aure inda ka daina ba ta abinci kake barinta da yunwa alkali ya tura aka yi bincike haka ne baka ba ta abinci kuma ba za ka ba ɗin ba shi ma zai iya kashe ma aure inda kake dukanta ko ka ji mata rauni duk suna nan gurare a cikin ka kaga na alkali ya kashe maka aure kai ka jawo malam ko ya halatta namiji ya yi ɗinki mai matsatsu to gawa shi namijin ya sa tufafi matsatsu ko kai ya wa mata su sa tufafi matsatsu shi ya ɗinka matsatsu to me amfani namiji ya sa ya riga sai ka ce kurkuku ai riga ba kurkuku bace riga ba kurkuku bace ko ya kamata a dinga shan iska abin inda iska zai dinga shiga amma wani dama an kaga yadda ya dinki kai ka san wani cewa a takure ki wai zamani ya kawo ni? sai a tsutsuke riga a tsuke ta a tsuke kaga mutum iya faɗinsa iya rigarsa to bai kamata ba malam ban daɗe da haihuwa ba sai wani ruwa ya rinka fito mini amma bai zama jini sosai ba ina matsayin azumi na kika ce ruwa yana fito miki shi kuma jini shi ne aka ce in yana fitowa a tsaya azumi da haka wannan ruwa ya ji kunya sai ki ci gaba da azumi. kuɗi dubu biyar daga wani ɗan uwa ya ce yana harka kwamfuta a sa'a asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya sanya masa albarka da ɗari biyu daga wani yaro yaro ne ma ya ba da ɗari biyu kai ma ya jarumta ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya sa ya rinka gane karatu kuma Allah ya ba wa babansa gida nasa na kansa alƙur'ani guda goma daga former head of service alhaji aliyu kamara ɗari biyar daga wani bawan Allah a yi masa addu'a a kan ciwon da yake fama da shi wanda in ya warke sai ya dawo to Allah i warkar masa da wannan ciwo ɗari biyar daga wani ɗan uwa Allah ya biya masa bukatarsa ɗari biyar daga wani ɗan uwa shi ma Allah ya ji kan mahaifinsa ɗari biyar daga wani ɗan uwa da fatan Allah ya sauki matarsa lafiya to Allah ya sauki matarsa lafiya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Yes.